Kotun da ke sauraron kararrakin zaɓe a jihar Filato ta yi fatali da ƙarar da jam'iyyar APC ta kai gabanta, inda ta ƙalubanci sahihancin zaɓen gwamnan jihar Caleb Mutfang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a wannan shekara ta 2023. Jam'iyyar APC da ɗan takaranta na gwamna Nentawe Ilwada sun shigar da karar zaben gwamnan ne kan hujjoji uku da suka hada da cewar jam'iyyar pdp ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya kafin yin zaɓe a ringizon kuri'u da kuma cewa caleb mudfang bai sami yawan kuri'u da ya kamata a ayyana shi a matsayin gwamna ba barista bitrus fanshak lauya ne mai zaman kansa da ke bibiyar shari'un ya bayyana min cewa kotu ta kori karar kotu ta duba shari'a da apc suka kawo da shaidu da suka kawo ta bincike ta faɗa abin da doka ta faɗa ta samu kuma cewa karansu ba su da hujja ba ta kore karan. Na gwamna kenan. Eh, na gwamna eh, na mm. gwamna. Kwanakin baya an yanke hukunci wanda an kori waɗansu 'yan jam'iyyar PDP akan cewa ba tsari ba madafa. Eh, yaya kenan wannan shari'a zai kasance? Ta ce idan an riga an ba da oda ko odan ya ne a obe na shi tukunna amma ba ka so ga obe shi sai ka ɗaukaka kara zuwa sama. kenan dai yanzu ita kotu ta ba shi kalab mutfan mukamin shi na zama gwamnan jihar plateau. eh haka da rizolin da aka declaring kalab mutfan ne ci zaɓe. tuni dai jam'iyyar ta pdp ta bayyana farin cikin cikinta kan nasarar ta a kotu. kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar pdp a jihar plateau mr john akans ya shaida mun cewa kotu ta yi adalci ba abun da dama jam'iyyar pdp take nema illa a yi mata gaskiya kuma yau gaskiyan ta fita domin ainihin abin da mutanen plato sun yi kuriyar da mutanen plato sun jefa yau shari'a kotu ta ce daidai ne so mun karbi wannan shari'a da hannu biyu da godiya kuma muna bege muna kuma addu'a of fil za ta juye duk shari'ar da muktar ya yi a gefe guda kuwa jam'iyyar apc a jihar ta plateau ta ce za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba kakakin jam'iyyar apc a jihar plateau silvanus naman ya ce ba su yarda da hukuncin na kotu ba saboda ba a duba hujjojin da suka kai ƙara a kansu kamar yadda ya dace ba wannan eh, hukunci ko da yake ba mu yarda da shi ba mun ga wannan dan takarda ne kawai wanda ba mu damu sosai ba don akwai saura eh, hanyoyi kashe biyu a appeal tribunal da har supreme court tun da na gwamna ne hukumar shari'a sun yi abin da sun ga ya dace masu amma mu a wajen mu bai dace mana ba saboda haka zamu je appeal court wa har supreme court A halin da ake ciki dai hukumar 'yan sanda a jihar Plateau ta ja kunnen waɗanda ke da tunanin tada hankalin jama'a sabili da sakamakon hukuncin da su sake tunani. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Okoro Alawari a wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Alfred Alabo ya ce rundunar za ta ci gaba da aikinta na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Duk da wannan gargaɗi dai jama'a da dama sun fantsama cikin gari da murna da waƙe-waƙe don murnar nasarar hukuncin zaben. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.